嗯，还是你。 A nan muna ma'aikatar lahiya ta jihar Maradi musamman a sashen kula da yara duk da yake akwai ɗakuna guda uku na kwantar da marasa lahiya yaran da dama suna kwance a ƙasa kuma a waje yaran su fiye da ɗari biyu ne aka kwantar. Dr. Mahmudu ya bayyana cewa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar su ne lamarin ya fi shafa sosai. Mafi yawa yare ne da ba su wuce shekaru biyar ba suka fi kamuwa da masassarar cizon sauro. Yanzu muna da kusan marasa lafiya ɗari biyu da wuni muna samun mutane hamsin zuwa sittin bayan waɗanda ake kawowa a matsayi kuma mun samu rashi akalla kashi bakwai zuwa takwas cikin ɗari. Misali Mubaraka wani karamin yaro da ke tare da rakiyar kakarsa Cima Ibrahim ta kuma bayyana cewa an kawo shi kan nata a asibiti a cikin matsanancin hali. ciwon ne na shi din ya ta dan maka zo nan babban likito amma da yanzu dai da maka zo maka ga likita gaskiya alhamdulillah da sauki eh tun daga yana yanzu yana cin abinci kuma gashi na yana ɗan walwala har ta ma yana yi yanzu da masassara ta kama matsala an hidda mai wasu ruwa nan ga tsarar bayan shi to da ko duk illolin masassara ne an sun yi suke dusta haka na. A cewar Dr. Mahmudu, canza halaye zuwa mai da hankali ga kiyaye tsafta shi kaɗai ne zai iya rage yawan afkuwar cutar. Ya kamata a wayar da kawunan al'umma na su sake halayya wajen tsabtace muhallinmu domin kiyaye wannan sauro da ke yada masassara musamman a kare yara da yake ma gwamnati tana ba da taimako na kariya da kuma rigakafi akwai gidajen sange da gwamnati take rarrabawa sai dai jama'a ba sa amfani da shi les gens n'utilisent pas. Cutar masassar cizon sauro na halaka rayuka 2,500 duk shekara a Nijar. Kamar yadda alƙaluman shirin yaƙi da cutar na ƙasa suka nuna, wannan rahoto ya bayyana cewa a cikin mutane goma da ke rasuwa sanadiyar masassar cizon sauro, bakwai yara ne sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar.